To kuma mu nan a cikin gidan nan mu ne ba za mu samu kwanciyar hankali ba a cikin gidan nan? Hmm? Shafa ka ji kai kai in ka zo ka zauna lafiya ka zo ka aurar da ita mana. Amma yanzu akwai abin da yake cin kasuwa a duniya irin goro da sigari? A'a, eh mana. In banda karuwa wake sai da taba da sigari, sigari da goro a gidansu. Ai sai wanda ya yi karuwanci. 'yan gidan su bulluwa wani ce nan. A ɗan taɓa rawo ne, ko taɓa sata ba. Eh, almajiri kuma ɗan fince ne ko? Ai, dan an ce wa ɗan caca, ai a san mutum kan cinikinsa. In ya bari, a san ya daina. Adala. Hmm. Ka ce ka yi yawo, ka ga mijin su jadu na gare su kinko mai zigare su fitan na gari, su kabadi kabadi, duk ka gansu. To ita kabadi kabadi ɗin. Eh. sai da muka soyayya da ita.